su da tun ta kafa ba na shigo da kwashe lafiya ba ta yi ba sau da aka mutane su yi wannan ko da wasa kada mutum ya ce zai faɗa da addini ka yi iya abin za ka iya yi sauran abin ka kasa kuma ka kasa ka tuba muna dama shi ne muke dan adam nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun mafi alkhair dukkan kuma su kuskure ne amma mafi alkhairin masu kuskure wanda za su gano sun yi ba daidai ba su tuba wato mutum ya gane yana yin ba daidai ba ma Allah ya bashi iko kuma ya tuba wannan babban minna ce wurin Allah kyauta ce daga abin da muka karanta shekaran jiya cewa mutum ya samu ya gano ya yi ilimi ya fahimci cewa yana yin ba daidai ba ko ya saba ma Allah kuma Allah ya bashi iko ya dawo zuwa ga Allah ya tuba bi tawbati wa rujuu ilayhi ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya tuba wannan kyauta sunan shi Allah ya yi ma mutum minna ya yi ma mutum kyauta amma mutum ya dinga durmuya cikin laifi ya dinga banna har ya koma ya ji ma shi baya ma laifi kwata-kwata wannan an ba shi kuma tsawon rai an ba shi dama ta yadda wataƙila zai gane ya tuba amma bai gane ba haza hujja ne min Allah alai wannan hujja ce daga Allah saboda a kama mutum sosai in an je lahira a ce ai an ba shi dama na aka kyale mutum yana ta zunubi a rubu da shi ba a mai komai ba hada istidrajun wa hada hujjatun min Allah alai wannan istidraji ne kuma hujja ce ta Allah da kama mutum ba uzurin da mutum zai faɗi a ranar lahira shi yasa jama'a mu gane waɗannan abubuwan har Allah ya baka shekara arba'in kana raye an gama yanke ma hujja ka gano abin da kake ba daidai ba ka tuba tun da wuri ka tuba zuwa ga Allah an ce wai la khabira ma al istighfar babu wani zunubi babba matukan mutum yana istighfari wala sarira ma al-israr sannan babu karamin zunubi kuma idan mutum bai tuba dan karamin shi zai koma babba wasu cewa suka yi li kulli da'in dawa kowane ciyo yana da magani wa dawa'u dhunub at-tauba maganin zunubai shine tuba wani wani aka ce a ta'ibi min zambi kamar la zamba wanda ya tuba in yayi zunubi kamar wanda bai yi bane kwata-kwata kamar bai yi ba sau da aka murika koma mutum yana tunanin wannan musamman ka shekara arba'in hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم fi ashabil janna wa'ada sidq alladhi kanu yu'adu aka wanda ya shekara 40 an yi an yanke mashi ujuri an ba shi dama to in Allah ya sa ya fahimci wannan kada ya taba addini ya koma ya rika tuba yana fata Allah tabaraka ta'ala har ma iyayensa wanda su ne suka yi sanadiyan zuwan shi duniya to ya rika daga hannu yana roƙon masu Allah tabaraka ta'ala domin duk duniya in bayan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya ma mutum alkhairi kamar mahaifansa da suka haife shi saboda haka mutum ko suna raye ko ba sa raye ya dinga masu fatan alkhairi ya dinga masu addu'a ya dinga yin alkhairi da fatan su samu lada a kabarin su mun yi karatu nan nan ina maimaita karatun nan ne saboda gayatu ahammiya cewa wanda ya mutu yana so ya amfana da wanda yake raye wanda yake raye kana iya mai kyauta ya rena amma wanda ya mutu ba kyautar da za ka yi mai ya rena idan ka ɗauki wani abu ko ka gabatar da wani abu daga nan yanzu a matsayin kana da wani wanda bai raye ka gabatar mai da shi komin kankanta shi shi ba zai rena ba da ko wanda ya raye ne ka ba zai iya rena ko shi da sadda ya raye ne zai iya rena to amma wanda ya mutu kullun so yake samu wani abu komin kankantan shi da zai kara mai daraja ya kara mai girma ya kara mai matsayi a can to kuma abin da kake gani watakila dan karami shi ya daga mai daraja a can ta ban mamaki aka ce waɗanda aka fi so su tuna da mutum bayan ya mutun nan ba kamar mutum uku na farko wanda ya haifa ko wadda ya haifa ya'ya kenan ka haifi ɗanka ko ka haifi ɗiyarka suka tuna da kai lokacin da kake raye kai kayi masu hidima yanzu suka tuna da cewa watakila ma wani an bar shi ma sannan yana dan karami bai samu ko kwabo ba yanzu ya samu kai ba ka raye to ya tuna da kai fatar da muke Allah ka samu samu masu tuna da mu wanda za su yi mana adda wannan shine babban masifan ma da ake fuskanta ne ƴaƴan nan za su yi mana adda za su tuna da mu Malam Abubakar da ya ba misali ya ce daga inda za ka gano ƴaƴanka ko za su tuna da kai in ka mutu shine su rika gaishe ka a yanzu da kake raye ba sai in kun haɗu da su a hanya ba amma ɗanka kuna zaune a cikin gida ɗaya sai in kun haɗu a hanya ya gaida ka ko ko kuna zaune a unguwa ɗaya sai kai wata guda ba gan shi ba ga ido kuna zaune wuri ɗaya sai dai in ta ɓaci kai ka gaji ma ka ga kana so ka ganshi ka kira shi a waya in baka yi sa'a ba ma sadda ka kira ɗin ya san ya daɗe bai gan ka bai ki ɗaukar wayan wannan ne zai ga kana makabarta ya ma ya tuna da kai a wannan akwai ban tsoro to saboda haka ko dai mutum ya yi tanaji yanzu shi ya taimaka shi abin da ya kamata ya yi ta yadda ila in ya je can bai samu wannan ba ya samu cikin sauran tunda an ce idan mata ibnu adam in qata min amaluhu illa min salat idan mutum ya mutu aikin shi ya yanke gaba ɗaya sai dai uku aka ce sadaqatun jariya ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u la don ka rasa wancan sai ka nemi wani saboda haka wannan shine abin nan aka ce na biyu wanda za a amfana da shi nan yan uwanka ka zauna da kannanka ne yayyanka ne kun yi zama mai daɗi yau ka tuna da su ka tuna da wani ya tuna da kai ko kai ne in aka baka ka tuna da su waɗannan yan uwan naka wannan abin Allah na son wannan aikin sosai wanda dan uwanka ne ya tuna da kai kaga soyayya ce ta gaske in zai ma addu'a soyayya yake ta gaske har karkashin zuciyar shi yake addu'a nan abu na uku shine na aboki yawwa barakallah abokinka kai ne yanzu zaka samu abokin da kake tunanin wataƙila ko bayan ka mutu ya tuna da kai in ka je ka kwashe kwashe to wannan kwashe-kwashen daga radda baka nan ruwansu da kai amfanin ka suke samu me suke samu wani abu amma wanda da gaske yake yi har ga Allah a zuciye shi yana son ka wallahi bayan baka raye karshen ta sai yayi ma alkhairin da bai ma ba ma da kake raye tare da shi amma wanda bai soyayya saboda Allah ba babu waɗannan ukun su ne jigajigai duk wanda zai biyo to bayan su zai biyo waɗannan guda ukun in suka tuna da kai bayan ka mutu a ga masa abin babba alkhairi lahira ba wasa bace wanda ya je can shi ya san abin da ya taras ko ya samu alkhairi sai da ya bakin ciki domin sai ya tuno da ya sani da ba haka yi ba balle wanda bai samu alkhairi ba mun sha mai maimaita maganar nan sadda mutum zai mutu zai ga masifar da bai taba gani ba bayan nan sadda za a fito daga kabari kuma zai ga masifan daga daga ita sai karshe in an sha an sha in ba a sha ba ita ce karshen bala'i na farko su ne wanda muka sha maimaita da wahil maut lokacin da mutum kafin ya mutu ya cika zai ga abu uku tun da yake bai taba ganin masifa kamar wannan ba amma sai wannan Allah ga dama sai sauƙaƙa masa shine lokacin da mutum ya ido hudu da mala'ikan mutuwa ya ce mai yau ɗaukar ran shi zai kaga wannan masifan la hawla wala quwwata illa billah masifa ce muntahal musiba abu na biyu lokacin da aka fara taba mai rai za a cire ya ji an taɓa ran nan an girgiza ran nan mutum zai ji masifar da tun da yake bai taɓa ji ba magabata ku kalli Ali bin Abi Talib ku kalli wasu manya suka ce wallahi ranar da suka zo mutuwa sai suka ji kamar ran aka ɗauka aka sa a faranti ana soyawa kamar yadda ake soya kwai suka ce sai muka ji kamar ana kifa shi ne ana soyawa a kan wannan abun suyan yayi yi ɗan karen zafi an ɗauki ran an ɗora bisa ana kasawa ni nikan gane wannan fa in naji ulsa kalle ulsa wani lokacin ta taso mutum ya ji wani irin masifan zafi a kirji sai ka ji ka faɗe ka rasa abin da ke ma daɗi to walle yau wannan wani ɗan abu ne aka taba ma ce ma yau ran ne aka ɗauka aka sa a faranti ana juyawa kamar ana so ya kwai ya ce haka ya ji kamar haka aka mai kuma wai su suna daga cikin wanda aka sauƙaƙa mawa muka yi bayani na aka ce annabi adam da ya ga mala'ikan mutuwa shi da kanshi ya roƙa ya ce nuna mana yadda kuke ɗaukar rai ya ce ba za ka iya ba ya ce nuna man insha Allahu zan iya ya ce za ka juya ba za ka iya ɗauka ba ya ce a nuna mai da mala'ikan mutuwan nan ya fito da sifar da zai ɗaure ya gan shi ba fata ɓaran ba sifan yayo yadda za su zo ma mutum kuma wannan ya ce sifa ce ta da ya wuntsile su masai da ya kwana bakwai sannan ya tashi ya ce to kaga wannan yadda na zo ma ku ne annabawa ake ma haka wanda ba ku ba ba da haka muke zuwa ba shi annabi ibrahim sai ya ce ku diba khalilur rahman ne sai ya ce mala'ikan mutuwan gwada man yanda kuke zuwa yanzu ku ɗauki ran fasikai ya ce ba za ka iya ba za ka iya ba ya ce insha Allah zan iya ya ce ba za ka iya ba ya ce insha Allah zan iya ya ce to dan kau da kanka ya ce da ya kau da kanshi ya yi wata irin sifa ya ji wani irin wari ya ga ya fito da wasu irin kaho wani hayaƙi na fita daga cikin abin da hancin shi ya ji wani irin masifa da wata irin kala da ya wuntsile ya faɗi ya jira shi ya Allah kaɗai san ya daɗe wanda aka yi aka jira shi ya farfado ya tashi ya ce na ce ma ba za ka yi ba abin nan babba ne yace to wallahi ko da wannan fitinar kawai aka ban mutum ba sauran azaba in an je lahira ta isa wannan masganin ka da nayi wannan masifan da na gani wallahi ko daga nan ba za ka ƙara mutum komai ba to ta isa dawahil maut na uku shine mutum ya tuno in an cire ran yau ina za a nufa da shi shin mutum yana daga cikin waɗanda za su tsira a kai ran shi ya fara ɗanɗana aljanna ko ko yana cikin wanda ƙasa za a yi da ran nan tun daga a kai shi kurkuku ya fara ɗanɗana zafin wuta waɗannan su ake ce ma da wahil maut ba abin da ya kai su tsoro ya ce to bayan nan abin da zai biyo baya ran da aka ce kuma a fito yawmul hashri ranar da za a fito da mutane a ce a tafi can inda za a je a yi taro a yi hisabi kagarar da za a fito a tafi wannan wurin in ba wanda Allah ya rufa masu asiri ba wasu za su fito ga abin hawa a ce masu hau wani ma shi kadai ne abin akan abin hawan shi zai hau a ce tafi abin hawan ma'amur ne har zuwa inda za a wasu su fito su biyu akan abin hawa wasu su uku wasu su goma wasu ko a ƙasa wasu banda a ƙasan an sa su za su tafi da ka da ka za su tafi wasu an zaro harshen suna fitar da wani irin miyau suna tafiya da abu kowa na jin kyamar su ma filin a tafiyan kala kala annabi ya gaya mana mutane wajen kala goma akai bayani wanda za su tashi da mummunan sifa kuma aka za su tafi wannan a tafi masifa tsirara ba takalmi ba kaya kowa huntu ko leda mutum ba zai riɗe ba ta ruwa kowa yadda maman shi ta haife shi kufatan kuratan wurlan buhman haka za ta fi a isa can babban masifa za a auna ayyuk za a ce ai hisabi za a auna ayyuka za a raba takaddu za a je a hau siraɗi waɗannan abun tun da mutum ke ganin tashi hankali bai taɓa ganin kamar su ba shine ummul mu'minin ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace wai annabawa in an je lahira za ku tuna da iyalanku yace a wuri uku ba mai tunawa da wani in ga lokacin da za a fita je wancan wurin a ce a auna ayyukan nan a gwada a ɗora ayyuka a mizani a bada littattafai a tafi a hausi raɗi nan kowa ta kan shi kawai yake ba maganan wani ya tuna da wani ya ce annabawa su in sun tsallaka nan ne za a ba su dama abinda suke iya yi su adda addu'a su ce Allahumma sallim Allahumma sallim Allahumma ummati Allahumma sallim shi kadai aka ba su dama su ma annabawa in ban da su ba wanda ya isa wurin nan yi magana ko ya ce wani abu ta kan shi kawai kowa yake limisli hada falyamal al'amilu annabi wani wurin cewa li ikhwani limisli hada Faidu. kun ga saboda waɗannan abun wallahi kowa ya tanaji wannan shi ne abin nan za mu ga akiban wannan da ya yi saboda duniya da makaru sayyar a samiri shi wannan samirin kuwa musa samir ake ce mashi musa samiri ake ce mai wani sun ce suka da wani wuri ne samurar wani wuri ne a falastin a ce samira suka ce wasu asalinsa saboda aka shi dan baban shi daga nan wajen ya taho aka zo aka haife shi a garin su gashi nan dai wallahu alam wa kana min bani isra'ila shi samiri ya kasance daga cikin bani isra'ila ne min qaumi musa qila bi annahu wulida fi nafsi al alladhi wulida fihi musa ibn imran alayhi salam wasu suka ce an haife shi daidai shekara shekarar da aka haifi annabi musa shi wanda muke magana rasulullah kenan alayhi salatu wassalam musa ibn imran shi kuma samiri aka ce shekara ɗaya sa'an annabi musa ne a lokaci da haife su fa akhadahu abuhu wa harrabahu ai min junudi fir'auna khashiyata an yaqtuluhu baban shi da aka haife shi shi ma yana da karfi a garin babba ne sai ya ɗauki yaron ya gudu da shi tunda ai ana kashe yara sai ga shi ta haifi Ɗa namiji ya san kashewa fir'auna yake sai ya ɗauke shi ya gudu da shi ya kai shi can cikin wani dutse ya boye wa adkhalahu fi kahfin ai fi kahfin fil jibal ya je ya sanya shi cikin wani kogo a dutse ya boye shi saboda akwai abin da Allah ya shirya da shi kana jibril yanzu lo alaihi yar'afu sai aka sa Jibril don wannan dole ka san dai Allah ne ya sa shi don wata hikima ta shi in ba ka ba Jibril ai ba zai abu ba sai da umarnin Allah aka ce sai aka sa Jibril ya rika sauka yana renon shi shi ma a cikin kogon nan da aka sa shi wa yazunnu anna musa annahu musa ibnu imran annabi shi Jibril har yana tsammanin da yaga ana sa shi ya zo ya kula da shi ya mai hidima ya mai komi sai ya ɗauka ma kamar shi ne annabi musan da ake so a samu ibn imra ya fata ko ya fito hatta balaga ma mablaga sa ya har ya kai lokacin da ya karfi kenan zai iya yin wani abu ana ta renon shi a wannan wurin shi kuma a kogo shi musan na gaske alaihi salatu wassalam a gidan makiyin shi shi kuma wannan aka ɗaukai wani wuri aka kai masoyi ma kamar masoyi na kula da shi ba haka ba tsari bane na Allah kenan kenan wannan da ake gudu zai taso a gidan abun nan ba shi kuma wancan mugun ma wannan ke nuna shari'a ta Allah ce domin ba haka ba a ce annabi Musa alaihi salam ya tashi gidan Fir'auna ya zama shine na kirkin shi kuma bayan Fir'auna ya rene shi shi kuma wancan ya tashi a cikin kogon dutse Jibrilu ke renen shi kuma a ce shine zai zama na banza wannan ke nuna alhidaya min Allah Allah shine yahdi man yasha wa yudillu man yasha ya dan fito ko saboda haka haka akai qultu shi malam ya ƙara jawo hankalin mu nan ce wa hara dalilu sidqin ala anna ilmal ghaibi wannan ke kara bayyana mana a fili akan cewa ilmin gaibi a san wani abu wanda ba wanda ya san shi sai Allah tabaraka wa ta'ala abin da ke boye tafarrada bihi Allah subhanahu ta'ala Allah ne kadaita da shi kaga in ba ka bada ajibril ya kamata ya san gaibi ko ya san cewa ba annabi musan nan ba ne amma da aka sa shi aka ce ya ta mai hidima yana ɗauka ma wannan ne kama kala ai ba zuhun kamar yadda wasu suke cewa wasu daga cikin malamai suka yi magana suka ce wallahi ma musa huwal kalimu walal masihu wala muhammadun arafu ya ce wallahi ma musal kalimu musa wanda allah ya magana da shi kuji ji walal masihu ko annabi isa kan shi dukansu lissafo su ake ulul azumi ne dukansu wallahi mal musal kalim annabi musa wanda Allah ya yi magana da shi walal masihu annabi isa shi ma almasih wala muhammadun dukkansu da annabi musa da annabi isa da annabi muhammad ba su san ma'arafu ba su san gaibi ba walam nafsal basitata walar ruhu babu wata rai wadda take ita ma na kuma me yace albasita ko rai wadda take ita rai wadda take nazarza ita ma rai kowace rai ita tata wadda take rai wala ruhu wala wato sai da yace la ita ma wannan da, da annabi Musa kalim da annabi da Isa da Muhammad dukkan su ba su san gaibi ba dukkan ba wani abun nan din su arafu walan nafsal basita haka rai wadda take ita ma basita haka nan rai ordinary abun nan su la ba wanda ya san gaibi cikin su duka walan ruhul mujarrad haka nan rai ita ma tsura haka nan malaika jibril da wani kalla ba su san abin da ake ce ma gaibi ba ba wanda ya san gaibi a cikin su duka ba wanda yake iya gane wani abu sai Allah ya gaya masa wala jibrilu haka nan jibrilu Wahuwa huwa ila maqamil qurbi yas'adu min kunhi zatihi shi ko jibrilu yana ma wuri babban wuri na kusanci wanda yake yana hawa ya ga irin yadda Allah yake aiki ma a sama amma dukka bai sani ba ba wanda ya san gaibi ba wanda zai iya sanin gabun nan gaira annaka aw hajid zati sarmadi kalma ce wannan ta arifuna suka ce in ba kai ba ba wanda ya san kaman ka ce ne babu wani daga cikin halittu annabi musa ne ko almasihu ko annabi muhammadu ko rai na basit irin waɗanda aka ba su matsayi na daraja ko wani ko mala'ika ko walarro shi almujarrad dukkansu kalla ba wanda yake iya gane wani abu ko kullan kullan ne kullan dukkansu gaba ɗaya wala jibril ko jibrilu kanshi wa huwa ila maqamil qurbi yas'adu shi ko yana ma hawa can kusa kusa min kun hiratika yana can kusa da inda zatin kai ke haucan tun yana zuwa saman bakwai ba kusa kai al'arshi ba yana kusa ba wanda ya san gaibi gaira auhaji sai dai kai kawai sai ka sai ka abin nan auhaji zati sarmaji sai dai kai makadaici wanda kake haji zati sai kai da kake kai ne makadaici kai ne ka san abu na dindindin kai ne mai zati na dindindin kadai ka san gaibi wannan sun yi shi yana nan cikin ai amba'ir rusul juz'i na kaza na daya shafi na 273 abinda dai muke so a gane nan babu wanda ya san gaibi sai Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa abin za a yi gobe shine zai gaya ma mutane in ya so ya gaya ma waɗanda ya so ya gaya masu ya gaya masu wa yasduqu qawla sha'ir wannan magana ta yi gaskiyan wani wanda yake cewa shi ma da ya magana game da annabi Musa ya ce fa musallazi rabbahu fir'aunu mursalu wa musa alladhi rabbahu jibrilu kafiru yace Allah shine mai iko ba kuma ba san wannan ba sai da Allah sai an bayyana wa musa alladhi rabbahu fir'aun musa da fir'aun ya rena shi ko sai ya zama mursalun ya zama manzo an aiko shi gashi na an aiko shi shi ya zama shi abin da ne mursilun an aiko shi shine wanda aka aiko wa musa alladhi rabbahu jibrilu kafiru shi kuma musan da jibrilu ya rena sai shi kuma ya zama kafiri Musa a samiri kenan wannan wanda can yana cikin kogo shi Fir'auna wannan shi Annabi Musa ibnu Imran yana gidan Fir'auna amma da yake shari'a ta Allah ce aka dauko wanda ke gidan Fir'auna shine ya zama annabi wanda aka sa cikin dutse Jibrilu na kula da shi Allah bai so shi da shari'a ba shi kuma yasa ya zama kafiri ya fito wa kana hadha al-walid huwa Musa samiri shi wannan da wanda aka haifa shine Musa as-Samiri ake ce mai alladhi istaghalla ghiyaba Musa ay fi miqati rabbih ala tariq yatalaqqa talakal alwah wanda yayi amfani da kasancewa annabi Musa baya nan fi miqati rabbih wato wanda ya je ya tafi wajen haduwa da ubangijinsa ala ko a can dutsen wajen tsur din nan ya alwa ya je an so waɗannan alluna na taurat wa sana'a lahum ijlan min hulihim sai yazo ya yi masu wani dan maraki daga kayan kwalliyarsu wanda suke kwalliya da shi shine hulihim wa qala lahum hadha ilahukum wa ilahu Musa yace wannan dan marakin da aka yi maku na kwalliya da wannan shine abun bautan ku kuma shine abun bautan annabi Musa ra'a Musa samiri hadha ay yawman yilaqil bahri li'uburi bani Isra'il ay ra'a Musa as-samiri shi wannan Musa as-samirin ya ga hada wannan da muke magana ya ga abu yawon gilaƙil bahari ranar da ran da rafi ya ga rafi a ya faffashe za a tsallakan nan ya ga li'uburi bani isra'ila dan banu isra'ila su tsallaka za su tsallaka ya ga abin da ya faru kama ta kaddama ba da an waƙafa ala sahil bayan ya koma gefen rafi yana kallo liyara ma yasna'u fir'aunu wa junuduhu saboda ya ga abin da wato fir'auna zai yi da shi da mutanensa shi ko annabi wannan menene wannan kamar jumla ce itiradiyya shi Musa Samiri lokacin da aka zo za a tsallaka rafin nan ya ga annabi Musa zai tsallaka sai ya koma gefe ya tsaya ya gaya Fir'auna kuma zai yi in an zo nan shi in an zo wajen wannan to sai ga Jibril saboda ai shi ya saba Jibril na zuwa wurin shi an bar shi yana ganin Jibril tunda Jibril na zuwa wurin shi tunda yaro yana renon shi kaga zai ga Jibril kenan yace sai ya ga Jibril a wannan lokacin sadda za a tsallaka rafin nan ya ce ra'a jibril bi amamatihi sauda ya khudul bahar bi farasihi yi haizu ya ce sai musa samiri ya ga jibril a wannan lokacin da za a halaka shi yana iya ganin mala'ika an ba shi dama ya ga mala'iku yana kallo ko ya ga jibril ya ga jibril da rawaninsa baƙi ya khudul bahar yana ko tsarafi ya zo da dokinsa ya shiga da dokin shi da ake ce ma haizum an ce wannan wurin Allah ya tsara abubuwa da yawa can baya da muka karanta in kun lura fir'auna da ya zo ya ga musulmi sun keta ruwan nan hanya goma sha biyu sun wuce ai da ya zo cika baki yayi ya ce kun gani saboda darajar shi ko ya ce saboda darajar shi har rafi ma daga ganin shi shi ma ya buɗa masa ya wuce wai ba musulmi aka buɗa mawa ba shi aka buɗa mawa saboda darajar shi yanzu an buɗa mai hanya ya samu ya wuce kawai ba matsala ya wuce kawai tsallaka ya zuga mutanensa aka ce sai dokin shi ya ki shiga da ya zo dokin nan sai aga alaman doki ya gane inda za nufa doki shi ya gane abin da za a abin nan ba sai aka ce sai jibrilu aka ce shi ya hawo wata godiya ko ya hawo wani doki ya yi cikin ruwan kawai shi ko doki da ya ga washi godiya ma ta yi ciki shi ma kawai sai yi su mutanen fir'auna da suka zo suka ga mai gida ya shiga suka ba gardama duk suka bi suka shige ciki suka shige ruwan nan suka nutse to shi samir yana kallon su a gefe a wannan lokacin ay bi farasihi istidrajan li fir'auna kun gani saboda ai dokin fir'auna a rubi dokin fir'auna ya wuce sai jibril ya zo kan doki shi kuma ya gani nan aka tsaya qala al mufassirun masu fassara sun ce malaman tafsiri sun ce da a Jibril ala farasil haya shi jibril ya zo akan wani doki da ake ce ma dokin rayuwa wa hiya balqa ay unta wata balqa ce ake ce mata mace ya ce mace la tasibu shay'an illa hayya ba wani abu da za ta taba sai ya rayu duk abin da ta taba sai ya rayu duk abin da ta taba sai ya rayu bi ma'ana idan masati turabi bi hafiriha dabbat alhayatu fi turab aka ce kenan in ta taka kasa da kofatan ta kawai sai abun ya sai ga wani abu ya fito ya rayu shi ko da ya ga haka yace to akwai wani abu bari ya balli wannan kasan sai dai ya zuba saboda shi ma yana so ya wani abu wanda zai haukar da abun nan din mutane saboda haka shine yake cewa ya dauki daga min asari rasul ko ya dauki wannan abun nan ba wannan ba su ya dauka ya watsa cikin wannan wa khasu min amine ne asarin rasul eh, to wannan abun ne ya dau gurbin wannan ta akwanta inda ta taka sai abu rayu in ta taka abu sai abun ya rayu shi ko da ya ga haka nan sai ya damci wannan abu tunda yana ganin jibril kun ji abun ne yana kallon jibril shi la tusibu shay'an illa hayya ba ta samun wani abu sai ya rayu ma'ana idza massat turab biha firiha ana nufin idan ta taba ƙasa da kofatanta dabbatil haya shi kenan sai da wannan rayuwa ta faru akan wannan ƙasa falamma ra'ahu samiri ala tilkal farsa ay arifahu yayin da samiri ya ganshi akan wannan godiyan sai ya gane cewa jibrilu ne wa qala inna li hadhihi al faras la sha'nan aziman yace gaskiya dokin nan akwai wani al'amari babba tare da shi domin in ya taba abu rayuwa ake samu wa akhadha qabdatan min at-turabi turabil sai ya ballo ya damci wani abu daga kasar da shi dokin ke takawa kenan wanda da abun ne rayayye ya dauka ya rike ya ɓoye da shi wannan shi yasa za ku ga Wahid Abdulsalam Bali yake magana cikin littafinsa wannan wikayatul insan min aljinni wa shaitan yake cewa idan ana so a yi mutum sihiri sai aka damki wani abu na jikinsa wannan sihirin ya fi kowane sihiri muni ya fi mu mutum tasiri fiye da kowane kamar a damki sawun shi ko inda ya taka sawun shi ko a yanki wani abu na jikin shi kamar gashin shi da ya je aski ko a kaifar shi ko a yanki wani abu na tufa shi wadda ta fi matsuwa ta tafi taba jikin shi kamar a ce dan wandon shi ko yar singilacin shi da take taba jikin shi ko hular shi a gutsuri wani abu jikin nan ko rigesh wadda ta fi kusa da shi a jiki sosai to na ka je aka ba shi danun aljanu suka yi sihiri da wannan ya fi kowane sihiri wahalar da wanda aka yi mawa Allah ka tsare ni ku duba cikin littafin za ku ga ya magana akan wannan ya yi maganganu da yawa ba za ka abin nan ne da aka waɗannan da aka tsaka kalle su za a ga cewa shi ne wannan samiri yayi yadda wancan abu da aka ce ma abin nan ɗin haya kuma zai haɗa abin nan ɗin da shi in ya haɗa to abin ya fi muni sosai Allah ka tsare mu wannan shine abun nan din su eh wannan abi ma'ana idza massat turabi hafiriha dabbal haya to dai ga haka nan sai zo dauka kuwa ai falan ma ra'ahu samiri ala tilka al arifahu wa qala inna li hadhihi al ay fars sha'nan 'aziman wa qala qabdat qabdahu ay min min at-turab al-hayy istiglalihi kunji saboda yayi amfani da shi fi mi fi agradihi as-sihriyah kun gane kudin ku dama wurin layi kuna wannan menene amfanin damkan sawun nan listiglalihi fi agradihi asihriya saboda amfani da shi a manufofinsa na tsafin da yake so yayi wallaibiyyatul khada'iyya wasu abubuwa kamar waɗanda suke na wasa masu raudara wanda zai yaudari mutane tun man talaka sarrihi wala hika bi bani isra'ila sannan sai ya tafi kamar iska ya je hadu da banu isra'ila su kuma waɗanda su ana ganin sun tsallaka ya tashi kenan yayi kaman iska tunda ai ya taba abu ya dauki abun rayuwa wanda yake rayuwa da shi wannan kasan da ya dauka saboda shi sai ya daga kawai kamar iska ya je dira cikin su tunda dama ana dauka da tare da su shi bai bi fir'auna ba ai ba fir'auna yake bi ba walamma sa'ida musa ba'da zalika aljabal ai bi qanba ko bi nuqaba'ihi yayin da annabi musa ya je an ce sanda annabi musa ya je ya hau dutsen turma binuqaba'ihi da waɗannan mutanen da aka ce ya zaɓo ba an sabo ya zaɓo wakilai ba wanda aka ce su zo da su abin nan ba tara Musa limi saba'i na rajulan kati abin nan ba saboda haka ai mulmi kati kenan ala jabalin tsur a wannan lokacin da suka je jabalin tsur din nan lokacin da ya je nan walam ya'ud ai badan qida'i al ajal bai dawo bayan ajali ya zo ya abin nan ba bai dawo ba bayan da ajali ya kai salatu na yawan sai bai dawo ba ya tafi ya je an zaɓi mutane an je miƙati an je da shi da abun nan ɗinsu annabi musa ya je ya hau bai dawo ba bayan kwana talatin da aka ce al'ajal allah zai wa'adahum alaihi wanda ya masa alkawari ya ce zai dawo huwa na laila shine kwana talatin da aka yi akwai na haftan ƙasa kana allah subhanahu wa ta'ala qad wa'ada kalimahu musa na laila allah tabaraka wa ta'ala yi alkawari da mai wanda yake magana da shi na annabi Musa kwana talatin ala jabal turi sayna akan za su je wannan dutsen turi sayna su je su yi magana li talaqqil alwah saboda an so waɗannan alluna thumma atammaha bi ashirin, sannan aka ce a cika su da kwana goma suka zama arba'in tammal miqatu na laila daga nan sai wannan a wajen haɗu yanzu abu maimakon talatin an ƙara kwana goma to wannan kuma shine samiri ya amfani da shi ƙarin kwanakin na ya ƙara dawa ya halakar da mutanensu qala lahum samiri sai samiri ya ce masu innama akhlafa musa mi'adakum annabi musa ya saɓa ma alƙawarin ku wannan alƙawarin da kuka yi gashi nan ya saba me yasa lima ma'akum min al-huluy al-masruqa min al-masriyina abin da yasa annabi musa ya saɓa ya kidawowa kyamakku yake ji saboda kun sato kayan abin nan na banu isra'ila da za ku fito kun ɗauko kayan wasu saboda haka yana kyamakku ba zai dawo cikin ku ba kun ɗauko kayan sata kun yi ɓanna inda dai da halaka take sau da ka wannan kayan da kuka ɗauko daga misrawa za ku fita gari su kuma an ce sun ce masu ne za su je buki su ari kayan su don saboda su batar da su ka a gane guduwa za su yi daga gari su to an so gashi nan nan ba na uku kanar nisa ubanin isra'ila kad akhadna zahaban min nisa'i kawun fir'auna inda furujihin min ardi misra ila sena aka ce wannan matan banu isra'ila su sun aro kayan kwalliya na matan waɗannan matan gari na fir'auna inda khurujihim min al-ard lokacin da za su fito min ard misra ila sina zuwa wannan wuri sina saboda haka sai ce annabi Musa ya ki ku ne dan wannan kayan da kuka dauko fa hiya haramun alaikum haramun ne akan ku da annakum hasaltum alaiha ai bi turqin ghairu mashru'a domin wato kun samo su ne ta hanyar da bai halatta ba wa talabahum bit takhallusi minha wato sannan bayan haka nan ya neme su ya ce ku kiyaye waɗannan abubuwa ku san yadda za a yi ku raba kanku da waɗannan abubuwan wa ilqaiha fil nar ya ce ku tattara su kai ku kawo su mu saka su huta a huta kawai shikenan wasu annabi Musa ya dawo ga wannan mamakirci ne nabi ko wa alquha fi'lan haka kawai suka zo suka jefa ta a wutan a aikace yadda yace ayi suka yi a fasana amin tilka sirkiya ay ajlan jasadan da wannan abu da aka sa zinariya zinariya in ta shiga wuta za a iya juya ta abin da ake so a maida ta ta mulmula ta zama wani abu kamar yadda suke sawa su mulmula abubuwan da suka ga dama yanzu da aka zo kawai ya samu wannan zinariya da suka bashi ya jefa ta a cikin wuta haba malam sai ya maida ta kawai ya kera wani dan maraki da wannan zinariya sannan ba haka nan ya ɗauko wannan ƙasa da ya ɗebo a ƙarƙashin wancan doki ba an ce da abin da ya taɓa sai zama rayayye ba sai ya watsa a cikin wannan wannan zinariya da ya gasa wa alqa samiri qabdata turab alhayy sai samiri ya dauki wannan kasa dan nan da ya dauko ta rayuwa fi famil ejili a bakin wannan dan marakin da ya gama maraki yayi shi kaman sifan sanuwa sai ya dauko dan maraki dan kaman sifan maraki dan karamin wasu ba zan marakin bane fa shi yasa dan saniya to eh wani aka ce maraki yanzu an bashi aiki ina inda bai duru duru eh mai dan maraki eh dan karamin saniya ko waje yi eh, daɗa ƙarami daɗa ƙarami babban lalar yana yau yau a gaya ba ranar da babban babban inda ke zuwa a yanzu kai baka wasan shi ba miskini ba ka je kai kewayo ka je bai kewayo ba ya kewayo ba ka sani ba <laughs> yana sirri ne sai kana so ka gane shi sai ka zo ka yi fadanci tukunai nuna ma babban jan wuya ne wancan kai kakanan da wani roɗi roɗi ina wancan babban ne shi <laughs> Eh. a to ba za ga bai ba shi bai zuwa sai ranar ba bai taba zuwa ya ce a nuna mai shi ba zauna nan eh, kai kana nan da wani roɗi rodi ka eh haba ni da na bashi kuli ya rude ran nan kamar ya tashi kama rawa shi yanzu wanda kuli gare wanda ya kai na wanda na bashi nan da na bashi dawowa ma ya kare gari na ce an ki eh ina a nan da ya ci wani kuli malam har da ta wai na ce mai wannan kulin daga biyu yake wai yan biyun wai a garinsu suka je suka koyo kuma suka koma biyu a ji shi idan kuka ga wannan kulin ku dai ku irin naku mm. haka aka zo wannan mutum saboda shaidancin shi da yadda ya shirya abubuwa ya ɗauki wannan ƙasa ta ma'ul ya jefa ta a cikin bakin maraƙin nan ai allari sana'ahu min hulihim wanda yayi da kayan kwalliyan nan tasu Aimin min zahabihim daga zinariyarsu fa khara khuwarul baqar daga nan kawai sai aka ji yayi kuka irin kukan sanuwa kamar yadda ka san sanuwa ta kuka haka yi. wasta shaytan saboda aka daga nan ko shaytan ya samu dama ya zamar da su wa ghalabatuhum tabi'atul wataniyya dama can sun saba da bautan gunki ai annabi Musa ne yazo ya jawo su suka bari haba sai wannan ɗabi'ar ta dawo kawai suka ce a ba an koma asali kenan kawai tunda yanzu an masu wannan suka koma ɗabi'a su ta bautan gunki allati asharabuha fi qulubihim wanda dama sun shata a zukatansu da abun nan ba wa qalu hadha ilahuna suka ce wannan shine ma abun bautan mu nasiyahu Musa huna ana annabi Musa ya mance shi shi ya tafi shine wanda za su bauta mawa haka fi abun abun nan ba wa kharaja lil liqa'i ala al jabal ya tafi can za a hadu kuma kan dutse fa abaduhu wa raqasu hawlahu suka koma suka bauta masa suka dinga zagaya shi suna rawa kamar yadda aka ya kufuna ala asnamin lahu wa kanat umniyatuhum allati abdu abko abduha li Musa alayhi salatu salam yawma najatihim wa hilaki fir'auna ya zama wannan dama shine abunda suka yi guri lokacin da suka ga sun tsira lokacin da annabi Musa ya tsallaka aka tsallaka da su sai suka zo suka koma suna cewa ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha suka ga wasu suna bautan gumaka suna abin da suka ce su ma ba su inda marru bi qaumin yaqufuna ala asnamin lahum yayin da suka wuce suka ga wasu mutane sun dukufa a jikin nasu gumaka suna bauta masu su ma sai suka koma wa qalu ya musa suka ce ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ya allah ka ya musa mu ma ka sa mana abun bauta kaman yanda su ma suke da abun bauta a sa musu kuma wannan shine lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam afdalul bashariyya ana tafiya da sahabbansa malam aka je aka ga wasu mutane su ma suna cikin irin wannan sun sagalgala sai suka ce su ma a sanya masu zata anwar kamar yadda waɗannan mutanen suke da zata anwar su ma wata magariya da ake su ma a yi masu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah jika annabi Musa mi yayi kama da maganan mutanensa da suka je suka ga wani bauta su ma waɗannan sababbin musulunta ne lokacin da suka ga a ce mutane ne ba su dade a musulunci ba sai kawai suka ce su ma ai masu kawai wani abu da za su yi kamar za ta anuwa su rika sa galgala abu tun daga waɗancan da su sai ce Allah ji kan annabi Musa wannan shine abin da ya kama da abin da ya faru a mutanensa lokacin da suka tsallaka maimakon su koma su gode ma Allah tabaraka ta'ala da suka ga wasu mutane na bautan gumaka ya suka ce su ma a sa masu irin wannan gumakan su zo su ma su bauta masu da an biye nan ba za yi ba shi ko annabi kaga bai yadda ba da aka ba za yi ba iqra qawlahu ta'ala wai wannan hummilna auzaran min zinatil kaun da aka tambaye shi aka ce mashi yaye aka ce ai sun ɗauko wasu kaya ne daga cikin kayan kwalliyan mutane amma laifi suka yi sun ɗauko kayan wani nauyi ne mai laifi na laifi daga abu abin ɗin kayan mutane ha aka ce sai muka ɗauke ta muka jefa cikin wuta kamar yadda aka zo da aka tambaye su fakadhalika alqas samiri amma wannan samiri ne ya yace ai haka shi ya gaya mana wannan magana fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar sai fitan masa da wani abu mai kama dan maraki jiki ne gashi irin na dan maraki an halitta shi an mulmula shi kamar dan maraki amma yana sauti in iska ya shiga ta cikin bayan shi fita ta baki sai ya kuka kamar na saniya saboda ya sa mai wancan abu da aka yi magana kan turabul haya ko abin din haya fa qalu yace aka ce sai suka ce hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya wannan shine abun bautan ku shine abun annabi abun annabi abun nan din annabi Musa sai ya bashi ya kyale shi nan ya tafi saboda haka yanzu ku zo ku bauta mai kafin ya dawo suratul taha aya ta 87 zuwa ta 88 anil hasan al-basri ya zo daga hasan al-basri rahimahullahu ta'ala yace anna ismal bahd wannan ijil shi wannan dan marakin sunan shi bahmud sunan shi kenan wanda suka bauta mu sunan shi bahmud wa aqafu ala ibadatihi sun dukufa wajen bautar shi suka dinga bauta masa suka dinga bauta masa wannan mahmud din suka yi ta bauta mawa wa ahibbuhu hubban ma ahabbu shay'an mithlahu suka so shi wani irin so wanda ba su so wani abu kamar shi ba sai da suka so shi sosai kun gani wannan yake sa mu gano cewa ashe son abun bauta yana sa a tsallake har iyaka kan wannan abun mutum ya abun nan ba to wannan shi yasa in dai za a so mutum ya yi bauta ta gaske sai ya zama in dai ta Allah ce wadda za a bauta ma Allah dole ne ya zama akwai abu uku a cikin bautan nan wannan su ake ce ma raka'izuddin na farko alhubbu son wanda kake bauta mawa ya zama wanda kake bautan nan kana son shi domin waɗannan gunki suke bauta mawa amma suna son gunkin nan fiye da komi to kai da zaka bauta ma Allah min babu aula tunda wancan ba na gaske bane kai kuma kana bauta abun gaske dole ne ka rika bauta ma Allah kana ji a ranka kana son shi to shi kuma Allah za ka so shi ne ta hanyar fuskantar kallon abubuwan da yake ma ko abin da yake ma bayan Allah kai kanka khasa sauran bayan Allah am kai kanka ka rika kallon jikinka ka rika kallon abubuwan da yake ma ka rika kallon iska da kake shaka ruwa da kake sha wa kake wanka kake hidima a ce azurta ka a ciyar da kai a shayar da kai kuma babban abin ma ka ci abinci ka koshi ka je ka kwanta bacci don kana da yaƙinin duk abin da ake yi za a yi ma za a tace abincin nan wannan ya ruwa wannan ya bijin wannan ya zama kaza wannan ya zama kaza har akwai wanda zai zo shi baya da amfani ba a so ya tsaya a jikin sai a tattara shi a sama wani wuri in ka tashi sai ka kai shi bayi shi kuma ka yar wannan aikin da ake wa mutum ya isa ya gano cewa ashe ana da wata manufa game da shi ba ka ba za a yi sha banza ba halittar da aka yi ma da hidiman da ake ma dan ka rayu wannan zai saka gano ko wata manufa da ake so da kai ana so kai wani aiki ne kai ma bayan an gama ma wannan ka ci ka sha kai komi ba ka in ka auna jikinka ka gani ga kanan ga idanu ga kunnuwa ga kaza ga kaza da kati kake saye na waɗannan abubuwan da kake na nawa za ka saya shiga bayi katin nawa za ka yi wane ne ga haƙora ba mu taɓa jin wani nan ya je an wasa masa ba ya ce ya zo kama loma sun ki an ce sun dakushe sai an je an ce washi washi washi kuma a gaban ka an sha wasa ƙarfe ga kafar ka nan ba taɓa mata alignment ba aka ce yau ɗaya ta cinye ta ba ɗaya ka je sayan takalmi ka ce ɗaya nan ba tara ɗaya nan ba goma kafar nan da an baka kafa ɗaya ka san daidai take saboda ka yi kasa ka sunan abubuwa da yawa baka kuma gane sadda ka girma ba ma kaya kana iya kasa sun ma yawa gobe ka zo kasa sun yi daidai yaushe ka ƙara tsawo baka sani ba ranar yaushe ne ga watan ka za ka ƙara tsawo baka sani ba za kuma za ka yi ta tsufa ba ka gane ran da kake tsufan nan ran da kake abun nan sai dai wata watakila ran da ka ga mala'ika sai ya ce mu tafi amma wa'azi an gaya ma tsufan nan mutuwa ba a mutuwa sai an ba mutum notice notice din nan shine da kai yaro ne ka tsufa da an haife ka kai ta bin wani kana baba baba kai yanzu kai ma suna bin kana baba baba wani har baban baba jikoki ma sun zo suna ta bin ka sannan ba haka nan kana tafiya tsaye turmi sai yanzu ka koma sai ka dogara kana tashi da kyar da kyar da ka falla da gudu yanzu gudu sai dai kaga ana yi da baka da gashi a wasu wurare aka koma gashi ya fito a haɓaka ya fito a hamata ya fito a maraka da yana fitowa baki yanzu ya koma fari wannan ba wa'azi bane aka yi mace za a zo wani lana dauke ka kuma sai ka ce ba a ga wa'azi ba ka tsufa baka sani ba ka zo da baka da tangaram sai ka sa allura cikin zare cikin farin wata yanzu da gilas kake karatu wani ma ko da gilas din ya hakura wannan ba wazi ba an yi ma wazi kwata kwata to saboda haka waɗannan su ne abinda ka tsaya ka kalla gane cewa an ma wazi to sai ka ji kana son wa Allah ta dalilin wannan ga aikace aikace naka ga na wasu ga abubuwa da yawa da can kai ba kowa ba hal ata al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura sai ka tuno duka waɗannan da can kai ba kowa bane ka dawo yanzu kana cewa ayi ko kada ayi ka ce ni ra'ayi ma haka da fa in ka tuno duka waɗannan sai ka ji kana kana son shi bayan ka tuno wannan sai ka ji tsoro ce to wanda ke man wannan abun in na ci gaba da saba mai yana fa iya kwace waɗannan abubuwan nan abun nan din sai ka ji kana jin tsoron shi wanda fa man waɗannan abubuwan in ne mai biyayya sai ƙara man fa kuma in an je can lahira ƙari ne na har abada nan ba tabbas ko na ji daɗin nan zai ƙare can in na je can zai bani har abada to sai ka zama kana da raja uku kenan alhubbu wal khawfu wal raja waɗannan su ne raka'izuddi ba wani addinin da mutum zai ma Allah ba waɗannan a ciki sana je lahira a sashi a ma'auni ba so ya fito saboda haka waɗannan su ne abin da jinsu haka an haɗa wannan sai a haɗa da shi sai to shi kenan ya fito da haka waɗannan shi ne abin da jinsu saboda haka shi da ya masu wannan suka koma suna son shi faƙala lahum harun annabi harun ya ce masu ya ƙaumi ya ce ya jama'ata ma futintun bihi wannan abun fa an fitine ku da shi ne don ya raba ku da addinin ku wa inna rabbakum rahman ubangijin ku ba irin wannan bane shi ubangijinsu ko aikinsa a bayyana ake gani shine mai rahama yana yin abubuwa wannan bai iya komi fattabi'uni wa ati'u amri ku bi ni ku bi umarnina, na kaf ku saba man ku bi man ku man biyayya qalu samir ya ziga su ko suka ce lan nabraha alaiha akifina hatta yarja ilaina musa mu ba za mu ba za mu bari ba za mu doge ne muna dukufa kan shi muna bauta mai muna zagayawa har sai mun ga Musa ya dawo ba ka ce shine abin bautan ba kuma an manta to ba za mu bari ba har sai annabi Musa ya dawo suka rena Harun wa kana Musa alaihi salam qad istakhlafa Harun qabla dhahabihi lil miqat shi kuma annabi Musa ya wakilta Harun ne wakilce shi kafin ya dawo lokacin da ya tafi wancan wurin qala ayyace mai qala ta'ala wa qala Musa li akhi Harun akhlifni ya ce ma mu annabi Musa ya ce ma dan uwansa Haruna ukhlifni fi qaumi ka wakilce ni ga mutane na wa aslih ka kyautata ka yi abin da ya dace wala tattabi sabilal mufsidin kada ka yadda ka bi hanyar mabannata ko wani abu zai faru ka yadda walamma ankara Haruna alaihi yayin da annabi Musa ai annabi Harun ya masu musun wannan ashba'uhu darban suka rufe shi da duka hatta kadu yaqtuluhu har sai da suka kusa kashe shi ma saboda ba sa son wannan magana suna ganin shi bai kai matsayin da zai hana su ba su a ganin su ya kamata ma za a yi masu magana annabi Musa ne wa qabala audati Musa ilaihim kafin annabi Musa nan ku dan samu dan ta'un din akwai dubu kanta ba wa audati ba audihi bane wa qabala audati Musa dan akwai ismu fa'il da can da abun nan bane da ba za a sawa da ba za ka sai a kifalin shi wa qabala audati Musa ilaihim kafin annabi Musa ya dawo zuwa gare su kun ga wurin Tanallahu kana Allah kad akhbarahu bi ibadati qaumihi lil ajli kafin ya dawo Allah ya bashi labari cewa mutanen ka sun bauta ma ɗan maraki qala fa qala ta'ala Allah ya ce qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri yace mun fitini mutanen ka bayan ka baro su mun fitine su amma wanda ya batar da su sanadiyan batarwa shine samiri wa Musa ila qaumihi ghadbana asifan aka annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanensa yana cike da bakin ciki da damuwa ba da an talakal alwa bayan ya anso allunan nan wa ra'ahum Musa alal bu'di yakufuna alal idil ya'budunahu annabi Musa da ya dawo kafin ya karaso soma wurin su ya hange su daga nesa ya gansu sun dukufa kawai ba abinda suke banda bautar dan marakin nan sun kewaye suna bauta masa wa yarqusuna hawlahu muka'an wa tasbiya. suka koma kusa da shi suna tafi suna fito suna tabi suna bautan dan maraki ga tafi ga fito suna tai wastaula alaihi ghadabu shadid dan ne mun nan take ne fa bakin ciki mai tsanani ya lullube shi wa sara saurata arima nan ne wani irin yunkuri mai muni wa alkal alwaha ya jefar da allunan nan min yadihi ala al-ardi fi sauratihi a cikin wannan damuwa da ya ji bakin ciki da ya hanko abun nan ba wa qila annaha kusirat har ma aka ce wasu a akan wannan kaga wannan ya sa yana nuna mana cewa annabawa sukan yi bakin ciki sukan yi fushi sosai da aka saba ma Allah tabaraka wa ta'ala wa aqbala ala qaumihi qailan ya koma ya fuskanci mutanensa yana cewa ya qaum yace ya mutane na alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasanan ubangijin ku bai maku alƙawari na gaskiya ba yanzu abin da aka alƙawari shine kuka saba fatala alaikum al'afa tala alaikum yanzu lokacin nan har yayi maku tsawo daga kawai in je in dawo ka bata am aradtum an yas an yahilla alaikum ghadabun ko ko kuna so ne wani fushi ya sauki gare ku kuna so azaba ta same ku ne min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wannan yasa kuka saba alƙawarin da muka yi na cewa gashi ai fa faqasaw ala Musa ai wannan fa faqasaw ne sai suka zo suka koma suka ba annabi Musa labarin faqassa Ala Musa ma hadatha min as-samiri wa kayfa sana'a lahum ajlan abadu sai suka koma suka ba annabi Musa labari abin da ya faru ma hadatha min as-samiri abin da ya faru daga samiri wa kaifa sana'a lahum ijlan abaduhu yanda suka yi masu dan marakin da suka bauta wa yaya aka yi yaya aka yi kuka bauta ma dan maraki suka ba da labari ga abin da samiri ya masu wa aqbala musa ala akhihi harun saboda haka annabi musa ya kalli dan uwansa harun fa amsaka bi lihiyatihi wa bi ra'sihi ya kama gemunsa da kanshi da unfin da karfi wa kasuwatan qa'ilan da rashin tausayi ya ja sosai ya ce masa ma mana aka idra'aitahum ballo. Allah tattabi'ani afa sai ta amri ni ya hana ka lokacin da ka gansu sun bata baka biyo ni ba afa sai afa ta amri yanzu ka saba umarni na ne da na ce ka kula da mutanen nan ka tsaya da su sai ka bari gashi nan sun halaka wannan abu ya nuna annabi Musa ya samu damuwa matuƙa ya faɗi wannan magana fa jaba haru shi ko annabi ne ya kalli wannan magana kala ya bana wani ya ci ya dan dan uwana wannan ya sa wani lokaci malamai suke cewa me sa mutum idan ya tashi ko da ya suke da abun nan sai ce ga dan uwana baya cewa ga dan ubana ko aka ce saboda aksariya jingina mutum ga uwa ya fi tausayi jingina mutum ga cewa ɗan uwanka ne ya fi ji tausayin ka fiye da ka ce dan uba ne dan uba fada ake da shi saboda ka ce <laughs> wani abu da ke fitowa a yatsa nan wai sai a ce yan uba ne su fitine ka da ka zanu aljihu ka jiya in ka tsige shi wani lokaci ya zama wani daga na ya zama karkare a ka ce yan uba kenan kawai wani ce yan uba ce yan uba ba su da daɗi kenan ba su da daɗi abin da ɗan uwa ya fi tuntuni can galibi cewa aka ana iya wani lokaci su yan in ana zaune a lafiya ne su kwace su ce ɗansu ne amma da za a samu masifa kuma ya je ya ciye cikin yan uwansa ya fi tsira bangaren da ke cewa ɗanmu ne a wajen uwa fiye da waɗanda suke cewa ɗanmu ne a wajen uba lalacewar da za ka yi waɗanda suke da alaƙa da yan uwan ta kasu bakka to yan uba sun bakka tuntuni su in an kalla eh kaga wancan la girgida kai ko ya ko gasu ne shi ba oh ya kodi ne yana da ciki abu yan uwa sun ji mai <laughs> wala kan annabi Musa da ya tashi ai asali shi da Harun wasu ɗaya ban su ɗaya amma da ya tashi bai ce ya dan uwa ba ko dan wani sai ce ya uwa na. dan yana ganin zai fi tausaya mai iya jingina shi ta wajen mama yanzu ka kalli gida wani lokaci in kuna da kamar kai ne babba a gidan to kuna da wani ɗan ƙarami marar ji idan ya tafi wajen baba ya kai ƙara ya ce ka ɗi wani abu ya ce tashi ka ubanka kai da aka ce kai ka za ka ɗi amma ya tafi wurin uwanku ya je wajen mama ya makalkale wurin na ya kaji ta zo ta kira ka kawai ta ce zo tana neman ka ai ka zo kanan ku ne ku taimake shi mama wannan fa ya ki abu ta ce to ya za a yi da shi a ka zai yake ne ka yar ɗan uwanka ne ka dai taimake shi in ba a yi mai ba kuma ta fushi to wallahi in ba a yi mai ba ni to to to ni ba ni na haife ku to zan ce ina son wani ba na son wani ku taimake shi dai a ce mama wannan wallahi bai ji ta ce a dai mai dole sai ka daure sai kai mashi haka nan ka daure sai ka ce yayi ta tsiya da an zo wani lokaci ko rara ko shaka ya ruga can ya laɓe ta ya zaman shi ta wurin ka je ka ta neman shi ba ta ce yana nan ka biyo shi ka kaza ka taɓa shi ya ce mama ce kai kyale shi rubuta shi wallahi yau za a bashi kashi ce ka rubuta shi ne ce ni na ce ni na san yadda zan yi da shi ba ta san kuma haka za ta bar shi tafiye shi uwa ta kyale ɗanta Bacin ya kai baci. duk abin da aka yi in yaje kai wurin ta je kai ƙara wala sai ta ce kawai a kyale shi in kuka kyale shi kuka banza da shi kuka ce ba ku ƙare mai komi ya ta kira ku duka ta ce a zo a zauna in ba ku yi mai ba wa za a yi mai wurin wa za a yaya wa yake da shi da ya fi ku a duniyar nan duk wa yake da shi wanda ya fi ku haka dole a yi mai to ai bai ji ce oho hankali Allah zai shirye shi ku rika addu'a Allah ya shirye mana da shi sai dai ai dai mai wanda suka ɗanɗana wannan duk sun ji mhm. to saboda haka an fi tunanin a tausaya ma mutum in ka kira shi kace dan uwanka ne kuma duk inda zaka gabatar da mutum ko dan uban kuka hada juyawa kake kace dan uwanka ne ba ka ca dan uwanka ne in kuka je in ka je wani wuri a ce ya kuce da wannan kace dan na ne sa kake dan uwana ne ko da ma uban kuka hada da shi ba ka faɗi a gaban shi gaban mutane kace dan uba ne in ka ji ka gaya masu wani a gefe ne kace uba muka haɗa da shi ba wa yan uba muke amma shi gaban shi an zo ka gabatar da shi wani wuri ta za ka yi dan uwana ne haka ne ko to so da haka shi harun alaihi salatu wassalam koya mana hikima da ya ji annabi musa ya zazzagai ya ji masa ya ja mashi gashi ya ja masa gemu da abin nan ba ya ce ya umma ya ce ya dan uwana innal qauma stada'afuni mutanen nan sun rena ne sun ga rauni na nayi masu magana nayi masu magana sun ga rauni na wa kadu yaqtulunani har sun kusa ma kashe ni wala tushmid bi al'ada kada ka sa abokan gaba su kare mana dariya kuma ni nayi fama da su nayi fama da su sun wulakanta ni kai kuma ka dawo ka kara wulakanta ni ba sai abin yayi yawa ba kenan ka tausaya man sun bani wahala wala taj'alni ma alqawmi zalimin kuma kakka haɗa ni da mutane azzalumi ni ba azzalumi bane shine muhallin shahid na kissa ko kenan ya nuna waɗancan mutane da mai gidansu samiri wannan Musa Samiri da su kansu su wane ne su azzalumai tunda suka ɗauki hakkin Allah suka kai wani wuri suka halakar da mutane saboda haka annabi Harun sai ya kulle yace kada ka haɗa ni da mutane azzalumai kaga kenan sun tabbata azzalumai wa fi surati taha qala ay yabna umma yace da dan uwana la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si ya ce kada ka kama kai gemuna da gashi na kai irin wannan ja gaban mutane ka wulakanta ni ni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'il na ji tsoron kada ka ce ne na raba kan banu isra'il domin lokacin da na ce zan bi ka ai za a balle ne wasu su tsaya nan ni kuma in tafi da wasu kaga na raba kansu kenan saboda haka raba kan mutane ba shi da kyau an fi so mutane su haɗu wuri guda karfi guda da yanzu a haɗa muke karfi guda cin kacar da ake mana ƙasar nan da yanzu ba zai yi ba amma mun koma kowa a matsala ma ta zo ma wai a samu mahaɗa a kanta mu fito mu ce an mana ba daidai ba wannan sai yayi nan wannan sai yayi nan wannan sai yayi nan wannan sai yayi nan bayan abu ne a fili kuma kowa ya san gaskiya ni kake nema ka lallashe su an bayyana mana abin nan tuntuni an gaya mana yadda kafirai nan suke an gaya mana abin da suke nufi da mu an gaya mana in za su samu dama sai su in yaskafu alaikum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun to to menene wannan so da ka dole ne a kalli waɗannan yana abubuwan mu me manufan waɗannan abubuwa yanzu kuna ganin wannan matan da ta yi wannan bannan ba ba abubuwan da aka shirya ba ne a ce tun da ake kun taba ganin haka wannan mata ta zo ta yi wannan abun nan banna iyayenta kuma sannan wani wai har ya ce wai shi ya je wai dalilin wai abin da aka yi masu shi an ji ta abin nan ba taimake ta an koma garin su an ba da gida estate fa gaba ɗaya ce ya ba su kyauta me yasa aka ba ta estate din nan ba dan daɗin aikin da da su ta yi ba estate guda an ba ta sannan ga mota sannan kananta ma ga scholarship ya tafi kasar waje ya je ya karatu littattafan da komi duk abin da za a yi na kuɗi babu banda sauran abubuwan da kuma wasu suka yi ga gida estate gaba ɗaya su shiga na zama sauran su ba da haya su an shi kuɗi duk saboda daɗin aikin da suka yi sannan shi kuma musulmi wai bai ma gane wannan ba yana bandan bandan to me yasa suka ba da wannan ba wanda ya taɓa yi masa abin kirki sai ita har da mota corolla an ɗauko duk an ba su duk dan daɗin aikin da suka yi an biya su sakamakon aikin da aka sa su suka yi to sau da haka dole ne mu rika tsayawa gazul fikiri fa wajibi ne mutum ya rika tsayawa yana kallon wai menene mahangan wasu abubuwa ma da aka hanga wani kuma shi can sai koma ya ce wai to ai ma abun ma da aka yi ba hujja kuma dama an ce albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara hadisin daban maganar daban kiyasun ma alfarik, to ba duka haka ko ake bandan bandan shi ba sau naka wannan shi ne abin nan ga abu kana gani ga wanda ya yi ga abin da aka yi ga ka ce wai kuma albayyana to alal yi wal yaminu alaman ankara kuma wannan shi wannan wancan wancan kadiyan irin wannan kadiyan ce da aka yi wancan magana akai kowane abu ba yana da abun nan ba kamar yadda ayoyi suke da asbabun nuzul hadisai ma na da dalilan da yasa aka yi su Allah dai mafita kuma mutane suka fito suna ta inkari inkarin da mutane suke yi akan ita abin da aka yi mata to kuma ba su yi inkari akan ita abin da ta yi ba so naka mutum ya ta magana ya ta magana ya ta magana ya ce ga abin da aka yi an yi hauka an yi hamajiya an yi hamajiya su kuma can su ba su yi hamajiya ba su yi hauka ba su da suka tsokana Ana ka bamu haka fa aka yi lokacin da aka yi rikicin Kaduna lokacin abun nan his excellency lokacin abun nan eh, eh, abun nan yanzu sai mu ce honorable kenan ko eh distinguished ko distinguished abun nan sanata makarfi lokacin da aka yi wannan abun haka aka taso aka samu wasu mutanen nan fa kowa ya san yadda suka yo gangami daga can kafaja daga ina suka shigo jirgi suka taho suka zo nan suka tare mutane suka yi ta cewa ba shari'a ba shari'a ba shari'a amma wani da aka tashi to aka fara mai magana BBC suka zo hira da shi ba ni manta lokaci na ake a wani communication company abd communications haka zo daga CNN har CNN sai da suka taho daga turai suka taho aka fara hira da mutane kawai wani ya ce shi a ganin shi wannan abu laifin musulmi ne ba mai laifi sai su shi laifin musulmi ne kawai aka abin nan aka samu wani gabo aka ce to mu mun gama alaman wannan faɗan da aka yi gaba ɗaya ma yarna aka cuta ya ce eh zai iya yiwa aka ce suka ce saboda wai su sun zagaya duka sansani har nda sun shiga sun shiga wurare da yawa su ba su ga musulmi a wajen ba sai dai anna kawai suka gani ya nuna duk su aka kokona ma gidaje ba su da gida da suka gudu nda sannan suka sha wani da aka zo kawai sai ce shi yana ganin babu mai laifi sai ‘ya'yan musulmi su ne masu laifi a wannan abu menene dalilin kai ce to yara ne babu sana'a sai shaye-shaye sai iskanci saboda haka duk abin da suka ji kirim suna amfani da wannan hasali ma da suka yi abin ai sun samu dama ne sun yi sace-sace wallahi haka suka ce to yanzu wannan gaban ba sai ku tunanin ma da ba bai cikin ku ba jiya nan nake baku misali na ce Sheikh Nasiru Sa'adi cewa yayi wannan al'umman tamu tana fama da masifa guda biyu a yanzu kuma wannan masifan in ba ita aka yi magani ba mun shiga uku yace ce za ka ga mutum wani yana da kishin addini amma abubuwa da yawa jahili ne shi wawa ne kuma bai sani ba wanda shi kuma ke da kwakwalwa shi ga wannan ga kishin addini amma dolo shi kuma wannan ga wayo ga kwakwalwa ga ilimi kuma ba addini ne a gaban shi ba to daga nan sai yaya ba mun shiga uku ba kenan mai kishin addini wawa mai kwakwalwa mai wayo mai hazaka jarumi wanda bajin tsoro bajin kaza shi ko ba addini bai su ba na ba da misali da wani na ce yanzu irin wannan da za mu samu goma ya gaje kana ganin za mana wayo kana ganin in wani abu ne za mu ji tsoro to amma fa matsalan shi ne yaushe za a yi tunanin addini ce addini ne gaban mutum mai kwakwalwa haziki wanda za ka gan shi da dabara da wayo ba a iya mai wayo kuma duk sanda ka gan shi gaggau ba tsoro ba shakka to kuma matsalan yaushe za a ce addini ake so dan za a tsaya in ka gane ka gane ba gane ba ma ba ka tafiya ka gida abin ka kawai kai bacci ba ruwanka in ka ban min abuna ga ji masifa ne abin da ya ce ce masifan wannan zamanin mu ga masifan mu kenan ga mutum gashi ne ya zo ya shige ce addini yake yi shi zai ja ya ɗauke ku ya zuba rijiya ma ya rufe duk a ce a ƙarƙashin addini ya ja ya zubar da ku ya zubar maku da mutunci ya zubar da mutuncin addinin ya sa ku a rijiya ya rufe ya ce kuma duk addini ne ya ce wannan shi ko mai kwakwalwa ya gano ya fashe da dariya ya ce kai wannan shirme aka yi wannan ba abun nan ba ne amma shi ko ba addini ne gaban to ya za a gyara ya ce a shi ba ku yi abunku ku yi abunku ba fa ba haka bane ya kamata a yi to ya kamata a yi ya ce a ku yi abunku shi ba addini ne gaban shi ba kiwon shi to nan za a tsaya in kafa duwa ne ne kai kasa ba ruwa na gudun bakin aka ji mutuwar sarki mhm. ya fito wannan zalat harihil kalimat a ina ne sau da aka wannan a wannan abin nan ba in inni khashitu an bai na ba bani isra'ila wa lam ba ka kula da magana ta ba za ka yadda da magana ta ba daga nan ba ka kalla ba qultu ونزلت هذه الكلمات على قلب موسى عليه السلام بردا وسلاما wannan kalma da ya faɗi sai ta sa aka samu wani haske a wannan sanyi sai wannan kalma ta saukan ma annabi Musa da wani irin sanyi irin na aminci kamar irin wanda aka ba annabi Ibrahim fa hada ad nafsuhu sai ran shi ya natsu da ya ji wannan kalmomi daga dan uwan shi kuma wannan ya nuna koda a ce kai da dan uwanka ne kuka samu sabani kada ka ce ai kai ka san arabu kawai tun da haka ne kowa ya tsaya matsayinsa a ai kokari a fahimci juna har wanda ya kuskure gane yayi kuskure daga nan sai ku taru duka gaba ɗaya ku istighfari ku nemi tuba zuwa ga Allah tabaraka taala gaskiya abun nan na fahimci ashe ni ne ba kuskure saboda haka kai hakuri ko shi ne babba ko kai ne babba ko kai ne karami ba wani abu bane kai da dan uwanka duk wani masifan da zaka yi tunanin wai yau in ka rabu da danginka kai tunanin akwai wata maslaha maslahan da za a samu in kuna tare tafi dan uwanka ne kai baka da yan uwa dan da wani abu ya faru dan da abun nan ya tashi mutuwa ko wata larura tana samu yan uwanka za a nemo yadda aka ce an ce ina yan uwanka ya fito ko wanda aka wannan shine abun nan din su da aka yi wannan da dalilin wannan sai ya ga to tunda yi ma dan wannan wani abu bari ya saka masa qala rabbi firli wa li akhi yace ya Allah ka gafarta man da ni da dan uwana wa adkhilna fi rahmatika ka shigar da mu cikin rahmanka wa anta arhamur rahimin ya Allah kai ne mafi tausayin masu tausayi wannan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala ya yi magana cikin wannan karkashin wannan ya ce da wannan ne ake nuna cewa babu abun da ya kai girma ko ya kai zumunci irin ka nema ma kanka da 'yan uwanka gafara wurin Allah tabaraka wa ta'ala ka nema masa rama kun ga annabi Musa bai tunanin bari ya ba Haruna wani abu ba bai tunanin bari ya bashi wani kyauta ba bai tunanin ya wani abu ba sai ga mafi girman abin da zai neman masurin wurin Allah Allah ya gafarta masa da shi dan haka in ka nema ma mutum Allah ya mai gafara Allah ya mai rahama duk alkhairin da ya ma ka saka mai da wannan ya fito ku da karanta rajul azhan dazu na bada misalin nan ko ka je ka gani ga a wurin a nan wurin abin da ya magana ce wannan ya nuna kenan kai ma mutum addu'a da Allah ya gafarta mai ko Allah ya ma mai rahama ko mi kai mai na ba daidai ba ka saka mai in kai mai wannan addu'a ta irin wannan a ga annabi Musa sai ya saka mai an dan uwan shi qala ta'ala innal ladhina ittakhadhu al-ijla ay wadannan da suka ɗauki ɗan maraki suka bauta mawa sai naluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzil muftari lalle wannan doka ce aka saukar waɗanda suka ɗauki ɗan maraƙi suka bauta mawa sai naluhum ghadabun min rabbihim wani fushi daga ubangijin su zai same su wa dhillatun da wani kaskanci fil hayati duniya. wa kadhalika najzil muftarin haka nan muke saka waɗanda suka yi ma Allah ƙarya suka yanka ƙarya suka jingina ma Allah kaga daga ƙarshe ko ai ta aka kakkashe su wanda suka yi su zo su taru aka tara su a wani wuri aka ce duk wanda ya bauta ɗan maraƙi. to ya zo ya zauna a wani wuri mai tsanani ce domin tara su aka yi wani wuri aka ce duk wanda suka yi bautar dan maraƙin nan tubarsu shine wanda bai bautan bai zo ya kashe su aka taru da iyaye da yaya aka tara waɗanda ba su yi bautan ba aka tara waɗanda suka yi bautan a cikin wani ƙaton wuri aka ce sai dai an masa rahama ɗaya an sa masu duhu a lokacin mutum baya ganin fuskan wanda zai kashe don kada ya ga fuskan shi su haɗa fuska da fuska ya ji tausayi amma aka ce duk sai sun kashe su shine tuba su kawai wanda ya bauta ma dan maraki to yadda wanda bai bauta dan marakin bai kashe shine tuba su kaga tuba mai karfi babba kai masu yasa ake cewa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauƙaƙa masu abubuwa da yawa tunda masu bautar dan marakin nan ba tuba za su yi da baki ba cewa kai kawai su ba da kansu su sadaukar da kansu a sa su a wani katon hall gaba daya wanda ba su yi bautan ba su kashe kun ga masifan bautar da suka yi ta ja masu ta jama wanda ma ba su bautan ba tunda ai mutum yana ganin wanda yake so zai kashe shi kuma shi lokacin shi ne da'a shi an gane ko wanda kake so babanka ne ko ɗanka ne yanzu kai zaka kashe shi da kanka ai kaga kai ma ya ja ma masifan wannan son da kake mai ba amma kuma dole ka yi bauta haka za ka yi bauta ba ko ya ya sha wahala ba kenan in aka kaurace ma Allah sai kaga an jawo masifar da sai ta shafi kowa haka aka yi masu sun man musa alaihi salam tijaha ra'sil afa'i a samiri sannan annabi musa ya juya ya fuskanci kan wannan kumurci shine afa'i a samiri kenan wannan kumurci da ya ciji mutane dafi na masifa don wanda ya cije ku ta aƙida munin sa fi wanda ya cije ku a jiki kala wa ma khatbuka ya samiri yace menene labarinka wal ma'ana ai ma sha'anuka wa mallari hamalaka ala ma sana'ta menene labarin ka me yasa kai abin da kai qala basurtu bima lam yasuru bihi yace naga abin da basu gani bane fa qabattu qabdatan min asarin rasul sai na dauko ni ma na tsuro na dan damko wani abu daga gurbin manzo jibril kenan wana bastuha shine na dauka na watsa a wajen dan marakin nan kuma ba wanda ya sa ni wa kazalika sawwalat ni nafsi haka raina ya sa man kawai na ce bari in yi mu gani kuma nayi arada bi zalika annahu ra'a jibril ala farasil haya yana nufin ya ga jibril a wannan kan dokin rayuwar na alfaya alhayati fa alqa fi dhihnihi an yaqbida qabdatan min athari rasul saboda aka sai tunani akai fa ulqiya aka sa mai tunani kawai ya diba daga sawun wannan sakon ya dauka wa anna zalika al-athar la yaqaw ala jamadin illa sara hayyan shi wannan gurbin da ya ɗebo ba a watsa shi akan wani abu sandarare duk abin da aka ɗauka sandarare aka watsa mai wannan abu inda aka ɗebo sai ya yi rayuwa sai ya yi shi yasa da ya watsa ma ɗan maraƙi ya koma yana sauti irin na shanu wa ma'ana fa na baktuha ai fa qarahtuha fil huliyil mazabba yace almasuka, ya yace ya ce sai na ɗauke shi na watsa shi akan wannan kayan kwalliyan nan na zinariya wanda aka kera ala suratul ijli akan surar dan maraki wa kadhalika sawwalat li nafsi haka raina ta saka man kuma qala al afqash wannan akhfash ay zayyanat shine sawwalat ay zayyanat ala akhfash wannan lugha ne haka yace falamma sami'a Musa alaihi salam minhu dhalika yayin da annabi Musa ya ji wannan magana qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misasa yace to je ka an tsine mai kenan kamar a ce an tsine masa ya ce kai ka tafi kai abin da ka yi Allah zai ba zai saka ma daidai abin da ka yi amma yanzu kai ko za ka tafi ba wanda zai kusance ka a rayuwa kuma sakamakon shine za ka riƙa yawo kana cewa la misasa kada kowa ya zo kusa da ni duk wanda ya zo ko ya ce assalamu alaikum samiri samiri sai ce la misasa la misasa la misasa kada ku taba ni ku nesa da ni ku nesa da ni ai izhab min bainina kai nesa da ni ka tafi daga cikin mu wakhruj anna ka fita fa inna laka fil hayati shi kai a rayuwa ma damat hayyan ma dumta ko ma ma ai ma dumta ko matukar dai kana raye ma dumta hayyan shine an taqula la misasa wa ma'ana la misasa ai la ya masaka ahadun wala tamussa ahadan kada wani ya shafe ka kai ma ba za ka shafi wani ba an ce duk wanda ya bari samiri ya shafe shi a lokacin sai kama ciwo kawai duk wanda saboda haka shi kuma an shafe ciwo ya ƙara zafi saboda haka dole ya rika lamisa sa kada wani ya taba shi in ka taba shi ciwo in ka taba shi shi ya kara ciwo kai ma kai ciwo ka yadda yanzu da aka zaka ce corona eh, abin nan covid wace ce ya kaga mutane wani ma wasu ma ba sai da suka haukace ba wani in yayi wata shiga yayi wani nadi wani malami ya ce da ya je gidan wani ma bai gane shi ba da nadi da komi mai gadi ma suka kulle shi a daki da ba fanka aka sa mai fanka aka sa mai aka ce iya kakka nan kakka fito cikin gida in abinci ne za a kawo mata wundo mai gadi shi ma ya samu fanka da da abu da aka ce a kulle shi a cikin daki kakka sake ka fito ka shigo cikin gida lami sasa mhm. lami sasa ba lami sasa ba ne mutane da suka dauki wannan abun Ta! ya ka ji kayi tari a falla da gudu da kayi wani abun nan tishawa so ɗaya so biyu Ta! sai a falla da gudu kai masallaci ka Allah kada ka maimaita mana wannan masifa masifa ta ƙarshe ta abun nan mun ganta a cikin wannan masifa ba abun da bai ba a wannan lokacin to da haka hmm? haka haka ce wani har yanzu yana nan bai zuwa sallah haka aka ce yana nan daure da wannan takunkumin zaune a gidan shi wani da aka zo yana daure da wannan abu aka zaga ya ce daure aure ya ce to gaskiyar magana ya so ya zo daurin auren nan amma tun da aka fara korona shi har yanzu bai sallah a jam'i ba to in aka gan shi daurin auren nan gaskiya za a yi mamaki a ce to ya aka ya zo daurin aure shi ko har yanzu bai fara zuwa sallah jam'i ba na haka a yi mai hakuri a yanzu shi yana nan yana corona to lokacin da ake abun nan na taba zuwa daurin aure a malali na je aka yi sallah kowa da kafet din shi kowa da kafet din shi kowa da kafet din shi aka yi sallah ga gaba amma kuma da aka gama daura aure kawai aka tawa aka cakudi aka yi ta gaisawa kuma da iyayen amarya da ya bangaren ko ina aka cakudi aka yi Allah ya sa alheri Allah ya sa alheri Allah ya sa alheri kuma an gama sallah kowa aka shi fita shi daban to ita dai corona nan sai ta fahimci lokacin ta wato ta fi kama masu sallah in an zo masallaci ta fi kama mutane a je a yi buki mutane su je su yi raye-rayen su tare da komi su gama in suka dawo masallaci a ce to corona wasu ba har suka zake hukumar ma bata kai wani wurin ba su ma sai su je su kara su ce duk hukumar ce ta ce a haka to sai kaji ana magana su ce su wasu ma san an yi ba wani abun kuma dai kai gashi nan dai gazul fikiri to Allah dai tsare mu maka da Allah bai mai ta mana wannan masifa to da haka aka aka yi aka zo duk wanda ya zo ya ce la ai wala tumassa ahadan wala musu ahadan wa kana idza masahu ahadun kuji in wani ya haɗu da shi ya taɓa shi hamma sai ya zazzaɓi hammal mas wal mamus da wanda aka shafan da wanda ya shafa ya su ƙara zazzaɓi in ka haɗu da shi ka taɓa shi shikenan sai mutum ya ji wani zazzabi mai zafi ya kama mutum daga nan sai rashin lafiya in kai ka taɓa shi kai rashin lafiya in shi ya taɓa ka kuyi rashin lafiya ku duka falizalika kana saboda haka ne ya kasance ay yasbahu idza ra'a na la yasifu walizalika kana yasihu na kai koma yana ihu yana faɗi da ƙarfi in ya ganka idza ra'a ahadan in ya ga wani yazo sai ce la misasa la misasa la misasa kada ka taba ni kada ka taba ni kan ma ka ƙara sauri na kaka ka ƙara sauri na ya ga zama cikin gari ba zai mai ba ya ce kai sai dai ya bi daji cikin daji ya ta tabi yana lamisasa lamisasa har yaje can ya mutu ko namomin daji suka cinye shi ko ya yi Allah kada ya sani ba dai haka suka ce malamai suka ce can ya mutu Bultu hara ta duniya wannan kun dafa karshen azalumi kenan tun anan duniya ga yadda ya kare amma fil akhira amma a lahira fa qala lahu wa inna laka maw'idan lan kana da alƙawari wanda ba za a saba shi ba alƙawarin na wahuwa yawmul qiyama shine ranar kiyama ai anna laka wa'dan li kana da lokacin da za a yi ma azaba kai samiri wa huwa kainu la mahala kuma wannan yana nan zai kasance ba makawa qala zujaj wannan babban malami ya zo ya ce ai zujaj ya ce ayyuka fi Allahu ala ma fa'alta fil qiyama Allah zai saka ma akan abun da ka aikata ranar kiyama wallahu la yukhliful mi'ad Allah baya sa ba alƙawari sun makala lahu sannan annabi Musa ya ce masa kafin ya tafi ya ce wanzur ila ilahi kalladhi zalta alaihi akifan ka kalli wannan maraƙin da ka zo ka zauna ko ka dukufa kuna bauta mawa a banza inda yana da amfani bari ku ga yadda za mu yi mai lanu harriqannahu za mu kone shi wallahi a gaban ka za mu kone shi gaba daya thumma lanansifannahu fil yammi nasfa sannan bayan mun kone shi ma za mu daddake tokar shi gaba daya mu watsar da ita a cikin teku ma ta zama daidaita ta cikin rafi inda abun bauta ne ya za a yarda mai haka wal ma'ana unzur ila ilahi kallari dumta wa qumta wa qamta ay ala ibadatihi ka tsaya ka kalli abun ka wanda ka dogara akai ka dukufa akai ka tsaya akan shi kana bauta mai lanu qannahu ay binna za mu kone shi da wuta qala ibn abbas lanuharriqannahu ay qala bin nar za mu kone shi da wuta wa akhraja ibn abi hatim an ibn abbas radiyallahu anhu annahu qala shi ibn abi hatim ya fito daga abdullahi dan abbas yake cewa ay kana yaqra'u lanuharriqo lanuharriqannahu lanuharriqannahu shi nashi abun nan dinsa za mu kone shi ai khafifatan ai wannan yana sauƙaƙa abin nan din gashi can ƙasa yake cewa qultu ai ai taqrau hakaza lanuhriqannahu shi na nashi lanuhriqannahu wai maimakon lanuhriqannahu sai shi yayi shi da sauƙi sai ya ce lanuhriqannahu lanuhriqannahu ba maimakon walu nuharriqannahu sai ce la nuhriqannahu za mu kone shi dai wa yaqulu inna adh-dhahaba wal fidda la tuhraqu fi an-nar wasu sai na cewa ai zinariya da azurfa ba sa konewa a cikin wuta ai abinda ake nufi bal wannan hallu bil mabradi thumma tulqa ala nari wa tasiru ramadan abinda za a yi a kwankwatse ta da abun duka wannan guduman nan a dauke ta a dandake ta kawai sannan a zuba ta a cikin wuta sai ta koma toka sai a zuba thumma na fil yammi nasfan sannan mu jefa ta cikin watsar da ita annasu naqdi shay'in liyadhhaba bihi ar shine a kwankwatsa abu saboda iska ya tafi da shi gaba daya qala ibn abbas lanudhir ko lanudhir wannan lanudhir yannahu ay fil ay fil shine zamu sheke shi kenan a cikin teku aka kuma aka aka gama aka watsar da shi tan wa hakaza khasira al-makir al-kadhab ay al-kadhab wal hakanan wannan dai makiri lalatacce ya asara ya makaryaci ya asara duniya ya asara lahira wa zalika huwa al-khusranul mubin wannan shine asara babba Allah ka tsare mu inna fi zalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah wannan abu da aka faɗi na kissan nan da aka bada labari to akwai abun lura akwai abun wa'azi ga wanda ya ji tsoron azabar lahira sannan zalika yawmun majmu'un lahu nas wannan rana ranar kiyama ranan ne fa za a tattara mutane gaba daya kowa ya ga sakamakon aikin shi in khairan fa khair in sharran wa in sharran fa shar wa zalika yawmun mashhud rana ce wanda kowa zai halarta kuma masu shaida za su yi shaida muna fata Allah tabaraka wa ta'ala kare mu wannan shine kissa ta goma sha ɗaya in qaddara Allahu lana baqa gobe za mu dauki kissa ta goma sha biyu kissan wani kuma bal'amu bin ba'ura الشبيه بالكلب أعلن الله وأجارنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم